وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون mun sanar da annabi dawud banda annabi suleiman sana'ar yin sulki don ya kare ku daga fatattakawar makami ga jikin ku. shin ya ku mutane ba za ku zama masu godiya ga allah ba akan ni'imar da ya yi muku ba